الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. باب قواعد الصلاة باب السنن الصلاة باب سنن الصلاة babu sunanin tayammum na babu sunanin tayammama amma sunanin tayammum amma sunanin tayammama ta hamsa guda biyar ne wani wa tasmiyatu na farko yin bismillah sunnatun sunna ne kira a cikin tayammama yin bismillah sunna ne wa darbatul thaniya da bugun kasa na biyu shi ma sunna ne su a malikiya ana bugu ne guda biyu bugun farko fuska bugu na biyu hannu zuwa ainihin gwiwan hannu an gani khilafar da shafi'i wa ahmad saɓarin imamu shafi'i da ahmad da zai ganin cewa bugu guda ɗaya ne kawai bugu guda ɗaya ne don fuska da kuma hannu hannun ma zuwa mai zuwa gwiwan hannu kawai na aka tsaya an gani saboda hadisin amma da bin yasir radiyallahu anhu eh na'am وتقديم اليمنى على اليسرى دغبات الدامة دغبات الجيب الدامة كان هم ولن شابين متي يبار شابين جيب الدامة كان شابين سنة سنة تكفيل سنة جيب التوى ما سنة وتخليل العصاد سنة تأتي بيات سنة انتهت سنة التأمم سنة انت هما سنة كما الولاء كما الولاء نعم على خجل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجب عليه أن يحافظ على حضور الله yana wajaba a gare shi ya kiyaye dokokin Allah wa ya kifa inda amri kuma ya tsaya a wajen umarninsa wani haihi da hannunsa duk inda Allah ya umarce shi ya tsaya nan inda Allah ya hane shi ya tsaya nan wa yatuba ila Allah subhana kuma ya tuba zuwa ga Allah mai tsarki wala an yasqata alai kafin yi fushi a gare shi kenan Allah ta'ala yana yin fushi irin nashi ba irin na halitta ba khilafan lil asha'ira yan asha'ira suna ganin ba a siffanta Allah da fushi sai a ce Allah zai a ce wajibi ne a gare shi ya tuba zuwa ga Allah mai tsarki kafin Allah ya masa azaba su suna mai da fushi ya koma zuwa ga iradatul azab an gane ku fushi zuwa wajen azaba ne su ba zai dace waka ce Allah ya yi fushi ba sun ce fushi zufa ne na halitta so da ka idan ka zufanta Allah da fushi a irin nasu tunani ka zufanta shi da zufa irin na halitta sai suna kore fushi ga Allah ta'ala amma kuma ga shi nan zahiran Allah ta'ala shi alqur'ani ya tabbatar ma kanshi da fushi wa man yaqtil mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi kaga shi Allah ta'ala yana fushi fushi irin nashi wanda ba irin na halitta ba idan fushi a wajen halitta na kasu ne to a wajen Allah kamal ne kamala ne an gani balle dan adam ma wani lokaci fushi yakan zama kamala domin idan ka ce fushi na kasu ne to dan adam ya zama to an saba ma Allah bai yi fushi ba yaran shi sun yi laifi bai yi fushi ba ya kuke tunani ba mutum bane shi saka wani lokaci fushi yakan zama kamala hatta ga dan adam ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an saba ma Allah irin shi yakan yi ja yayi fushi yayi fada sosai kun gane ku ashe ga ɗan adam akwai sanda fushi yake zama kamala akwai sanda yake zama na kasu وشروط التوبة شرط التوبة الندم على ما فات yin nadama abu kan abin da ya wuce mutum ya yi nadama a kan abin da ya riga ya wuce na kurakuran da ya yi a baya a gani a baya na yi laifi kaza na yi laifi kaza sai ya kama nadama kan laifukan da ya yi a baya na wani yasu Allah ya huda ila zanbi da niyyar ba zai tsara komawa zuwa ga zunubi ba ba mafi alayhi min umri a cikin abin da ya saura a gare shi na rayuwarsa wa ya turukal ma'asiyata fi sa'atiha kuma ya bar sako a cikin lokacinta A gani yana cikin yin laifi aka yi masa wa'azi nan ta ce ya bari ba wai ce zai nan gaba ba ma'ana ya bar sako a cikin lokacinta a lokacin da aka yi masa wa'azi akan saban Allah A gani nan ta ce ya bari yana cikin shan giya aka ce ne shan giya ba kyau nan ta ce ya bar shan giya yana cikin caca aka ce masa ba kyau nan ta ce ba wai ce to bari karasa ba in na karasa nan gaba na kaza la kana mutalabbisan biha idan ya kasance mai cuɗanya da ita wala hilli lahu an yu'akhkhira tawbata baya halatta a gare shi jinkirta tuba nam wala yaqulu hatta yahdiyani Allah kada yace har sai Allah ya shirye ni an gane ku yace ni bazan tuba ba sai Allah ya shirye kai shi haka النوم من علامة الشقاء نومي أنا لقد كان علامة شقية الخذلان دتابي و البصيرة وكما شابي هو بصيرة أمري gani? shi shafi da تابو ne ta راشناوي بسم الله الرحمن الرحيم باب نواكر الوضوء باب أول شيء وروري الولاء اعلم وفقك الله تعالى كسني الله تعالى إذا تدكي أن نواكر الوضوء على اسمين للي أول شيء ورور الولاء كلا بيني أحداث وأسباب الأحداث أقول هذا الشيء أقول سبب أنا هذا الشيء نعم فأما الأحداث فخمسة أما هذا الشيء قلها بيرني salafatun min al-qubli guda uku suna fitowa daga gaban mutum ne wani mazi wal wadi wal bawl shine mazi da wadi da fitsari wasnani min al-dubri biyu suna fitowa daga dubra ne kuma al-ghaid wal rih bayan gida da kuma rihi amma asbabul ahdath amma sababa na hadasi wanda su ba hadasi bane amma suna sababa hadasin ta hanyar su hadasi ke fitowa fannaum kaga bacci hmm. ai bacci ba harin bane hmm. amma kuma idan mutum ya yi bacci hankalin shi zai fushi A gani zai iya fitar da mazi da sani ba sannan wani ya yi bacci zai iya fitsari a gani bacci sababi ne na hadasi wala arba'ati asaf shi ma bacci kala hudu ne tawilun yanqutul wudu akwai bacci mai tsawo mai nauyi suna warware alwala bacci mai tsawo mai nauyi yana warware alwala in an ce mai tsawo an dade ana yi shi kuma mai nauyi shi ne wanda mutum ya fita cinsa duk sanda mutum ya yi bacci wanda duk abin da ake yi ana tattaunawa ana fira bai sani ba ana shige da fice bai sani ba to wannan bacci ya yi nauyi an gani bacci na iya yin tsawo amma bai yi nauyi ba za ka iya ganin bacci ya yi tsawo an daɗe ana yi amma mutum ana fira zai yana ji to bacci wanda yake mai tsawo mai nauyi yana wuwar alwala qasirun thaqil sannan bacci gajere ba a daɗe ana yi ba amma ya yi nauyi kuma shi ne an gane ba a daɗe ana yin baccin ba amma ya yi nauyi to wannan yana warware alwala aidan qasirun kafe sannan bacci gajere amma kuma mai sauki gajere mai sauki baya warware alwala tawilin khafif sannan bacci mai tsawo amma mai sauki tahabbu min an so a sake alwala gare shi ba dole ba ne ميت الآدمي نعم. غير الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل ميت الآدمي غير wato mataccen dan adam wanda ba annabawa ba na jasa ne dan adam idan ya rasu dan adam wanda ba annabi ba na jasa ne shi idan an ce na jasa ne shigar da shi masallaci a yanayin mutum ya rasu ba za a iya shigar da shi masallaci a yanayin sallah ba saboda matacce ne shi ko matacce na ya ne shi an gane wannan wannan shine mazhaba na malikiya shi da wannan ba ittifaki bane tsakanin malikiya shi yan malikiya sun yi saɓani kan wannan matsala ɗin abin da ya farin jayi a ba malikiya shine matacce mai sarki ne ko da kafiri ne ma a gani matacce ko da kafiri ne mai sarki ne inda inda malik an fahimci wannan aiki hmm. yawwa so da kafin muka ɗauki wannan kenan za a iya ɗauko gawa a kawo ta masallaci a yi mata sallah sannan kuma muka ɗauki cewa matacce da jasa ne idan mace na shayar da yaro sai ta rasu to yaron dole a yi sauri a cire shi daga shan nono saboda wannan nonon da yaron ke sha na jasa ne shi amma idan mun ɗauka bin tsarki ne yaron na iya ci gaba da shan nono har sai ya ƙoshi sannan a ɗauke shi daga mahaifiyarsa an gane ko to wannan shi ne sab abin da ya farin jaye shi ne matacce mai tsarki ne shi ko da kafiri ne kuwa na'am wa kaza mai tatu malahu nafsun sa'ila haka nan matacce wanda yake da rai mai gudana kalkumla kalkamla kaman kaman kwarkwata kwarkwata yana da jini da zancen da ya shahara walburguz da kudin cizo da kudin cizo inda ibn kasar wajen ibn kasar amma wasu na ganin jinin ai ba shi bane ko kudin cizo jinin ba na shi bane kwalkwata ma jinin ba na shi bane wasu na fassara malahu su sa'ina ba shi da rai mai bai da jinin kanshi sai dai jinin jinin wasu ne yake sha a gani kaga kwalkwata inda bai sha jini ba za ga shi ainihin ba jini a jikin shi an gane wani ku to suna ganin cewa kwarkwata shi ma da kudin cido da jaza ne shi amma sai suna ganin ba haka ba ne an gane ku yawwa imam malik shi yana da maganin kwarkwata zancen da ya shahara amma burgus a wajen ibn kasar ne kudin cizo shi ibn kasar na ganin hatta kudin cizo shi ma da jaza ne shi an gane ku amma ba ittifaki bane a cikin mazhaba shi yasa ibn kasar ne kawai daga cikin maliki ya yake gani shi ma kudin cizo na jasa ne an gani to ga in ka duba kamar yadda nake faɗa mazhaban malikiya ba gina ta kan takalibi ba su malikawa sun kware wajen bin sunna kuma idan aka samu sabani ba sa rufe ido su ta bin malik ya ga dalibin malik ne amma shi ma yana istinbadi na kanshi an gani ku da a ce takalibi wajibi ne da duk ɗaliban malik ba za su samu cewa ba da zarar malik ya ba da fatawa za su miƙa wuya kamar da malik ya ba da fatawa amma su ma suna da nasu fatawa an gane ku kaga idan aka ce an kulla babu ishtihadi sai to amma a wajen malikawa dai ba kulle ba sai daga malikawa bayan malik ya yi su ma suna yi ko na'am na mawa'ubina min alhayy duk abin da aka yanke daga rayayi awul mai ko abin da aka yanke daga matacce ma haya wanda rayuwa ke sauka a jikinsa ta tahullu haya rayuwa na sauka a jikinsa kenan banda abin da aka yanke wanda rayuwa bai sauka yanzu aka yanke gemu dan adam akwai rayuwa Gashi gemu bai da rai kumba saman kumban nan kumba in yayi yawa sai aka cire daidai inda yayi yawa bai da rai to wannan daidai inda aka cire wanda zai da rai din nan wanda in an cire baka jin zafi to wannan mai farki ne shi amma in aka shiga cikin kumban ta inda in ana yankewa kana ji ana taba ma jikinka to daidai wannan shi ne da jasa kamar dabba yanzu kaho kahon shi in ana cire sama saman kahon ba matsala amma da zarar an shiga wajen da jini zai iya fitowa sannan dabban yana ji ana taba shi to wannan ne da jisa an gani gashin dabba mai tsarki ne shi amma da zarar an fara shiga cikin inda za a taba fatan to nan ne da jisa din shi ma gashin nan adam mai tsarki ne don mutum ya yi aski yanzu ya zuba gashi a cikin aljihunsa zai yi sallah eh, an gani abinda aka yanko daga jikin rayayye ko jikin matacce wanda rayuwa ke sauka a jikinsa an gane shi ma da nesa ne shi kamar kaho wala azu a zo a tumbuke kahon dabba wannan kahon da aka tumbuke da nesa ne shi saboda zai ji a jikin shi sannan da kuma kashi wazzuf da kofato waljil da fata duk da nesa ne waɗannan mai maitati da kuma nonon matacce dabba in ya mutu nonon shi da kuma dabban da ya haramta ci kamar aladu da jaka wa baulil jallala da fitsarin jallala wa raji'uha da kuma kashin jallala Mai jallala na muje je na wa hiya kullu hayawanin yasta'milu najasa shi jallala shi ne dukkan dabba da yake amfani da najasa a gani ko da kaza ne yana cin najasa ta zubar jallala agwagwa tana cin najasa ta zubar jallala to fitsarinta da bayan gidanta najasa ne shi fitsarin agwagwa mai cin najasa da bayan gidansa shi ma najasa ne shi wal bawl wal azara min al adami da fitsari da bayan gida na dan adam gaira fadalat al anbiya gaira fadalat al anbiya fadalat hmm. banda fadalat na annabawa in ce fadalat shi ne abinda jiki baya bukata abinda in mutum ya ci abinci abinda jiki ya tsotsa jiki ya tsotsa abinda yake da amfani abinda bai da amfani ya zubar shi ne fadalat shi ne bature ya kira waste product in mutum ya sha ruwa to ruwan da jiki bai bukata sai ya fitsari ya zama fadalat in mutum ya ci abinci wato a cikin abincin abinda jiki bai bukata zai fitar da shi a matsayin bayan gida to wannan bayan gida shine fazalas mutum ya yi gumi gumi fazalas ne shine waste product da kifa turi ko to da haka da fitsari na ne azara yau da fitsari da bayan gida na dan adam da ya sani to amma bai so ya ce yana jin nauyi ya ce ban da fitsari na an kaza an gane sai kira abun fazalas sai dan sakaya saboda jin nauyi kaga na dan adam zai ce fitsari da bayan jiran dan adam amma na annabawa sai zaka ya kira shi fadalat an gani saboda ta'addub ta'addub ma al-anbiya eh babu wannan zai ne cire an gani cewa yake akwai nasi da yake tattauna maganar na bai da amfani tunda yanzu wani hukuncin fiƙi za ka gina kan shi ba sa raye yanzu balantana balantana ce yanzu za a ce tun na zai taba ko kaza kaza to dai da amfani da tattaunawa wani. da ba bai kawo shi ba da shi ba alkhairi eh ko dubi masu wasu kwaɗaɗe suna rahmanin Walaikun salam. Babu sunan da hoto. Hukuce-hukuce ne? Eh. za ka kuɗin na iya hange ya koma eh, kwanan da ni na wanda na yi transfer sai daga an cire min kuɗi amma kuma bai kai ga wancan ba haka yan wancan ba zai gaba ko dole ne kuma daga baya kuɗin zai dawo maka ne kai da kai transfer din in ya dawo ma sai tsara tura mai to ba a ba da ya ba da sai ga ko ga mutum ya duba application ai idan an tura wani zubin ba alat amma akwai application sai dai mutum ya duba ya gani mutum da ya tabbatar da kuɗin ya shiga kada ya sai da gaibi ko kuma ya gaga in aka yaka za a yi maganin yancin nabas duk mutumin da ya transaction to za a iya bin za a iya bi in ya karbi kudin wani aka mai transfer to za a duba wani akara aka shigar da shi ba wuya za a kama mutane inda ya zama kudi ba ya yawo a hannu cikin soji za a kama yan fashi za a kama marasa gaskiya zai zama to zai fi sauki ga hukuma ta bangaren tsaro an gwamnati duba wannan application ne don akwai wanda ma za ka gani an turo masu makarya ne eh. sauci kuma ya shigo akwai alatin ƙarya to ba zai linkin da kudin ka ba za gari ga shi ya shigo eh. amma da yi linkin da kudin ka ba da wani lokaci banki na kuskure daga banki ba sa calculation din ba kuma ya shiga ne duba application eh. in ka duba application ba za ka gan shi ba sun mm. lokaci daga kudi ya shiga amma tabbas ya shiga kusa kawo daga banki amma banki ba su yi affecting calculation ba sai mutum ya duba application kenan mm. eh, ya fi garantiya wato an zo ne da san yaran a wai wai gashin ne ba a so wai na cire gashin wai irin shi ba zai ƙara fitowa ba sai a fa mai gashin shi eh, wanda a ƙa'ida an ce sunna ne yin wannan aikin inda mutum na zuwa ya da sunan ya haifi yaro ya kamata yi mai aski nan eh, gashin da aka haife shi shi kada a bashi da shi a aski wani ne wani sake fitowa na'am duka babu sunan lodo babu sunonin alwala sunan lodo ya fa'alan saba'un awwalu ha gasul yadayn shar'u sunonin alwala ka sani guda bakwai ne na farkonta wanke hannuwa yayin farawa wanke hannuwa yayin shiga cikin alwala sunna ne kafin mutum ya fara alwala ya wanke hannu qabli idkhalihi ma fil ina'i salasu marrati ma alwala'i in mm. qabli idkhalihi ma fil ina'i a wanke hannayen tun kafin a shigar da hannayen cikin ƙwarya salasu marra salasu marra za a wanke su uku ma alwala'i tare da kuma gaggautawa a wanke su uku kuma a gaggauta a jeranta ومدمير الفم ثم استنشقه ودم على استنشاقه وحقه كما ككسر باكي sannan kuma ka shaƙa wadum alastin sari sannan ka a kan fiyace shi ka tabbatar ka fiyace ne ka dawwama akan fiyace wa ka shaƙa ruwa ka fiyace kuma ka tabbatar ka fiyace ne waradduka la yadaina fi muhkami mu mu'akhiri za a je za mu muqaddimi hmm. da kuma dawo da hannayenka a cikin bayyanannen nasi. mu'akhirin ra'asi eh akwai nasi bayanan ne wanda bai karban tawili wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum sai fagazilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq kaga nasi ne wanda yake muhkam nasi ne wanda baya karban tawili da kuma dawo da hannayen ka wajen shafan kai wamsahu bi ru'usikum sannan ga hadisi manzo Allah ya shafi yayi alwala ya shafi kai ya dawo da shafan kai daga ainihin ƙarshen kai zuwa farkon kai daga ƙarshen kai zuwa farkon sa wa masu kalwuzunaini za ka sunna da zahirin wa da min hunna da kuma shafan ka ga hannaye wannan sunna ne da zahiri wa baɗi da da min hunna na sunna a gani zahirin ne zahirin hannu shi ne wajensa na ne zahir waje nan ne kuma baɗi. na ce mutum ya shafi zahirin hannu waje kenan nan baɗin kuma شيء ne إيه. نعم eh na'am ibn شريعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والسنة وهو الذي أجاز إيه. إلى فرد قاله المؤخ قاله الأحياز مواد مواد مواد تقول مغانا بها an yi shi mako wakila fardun marratan fi da umri bila filafin inda ahalin kuɗi da zata shi shi ne nan zata shi wakila da ni da kunga karatun baya wa fi salatina ala nabi fi akhiri tashahhudul maki dangane da salatin mu ga annabi a ƙarshen tahiya da ake yi kaya kun sunnatun kace sunna ne ka huwa allazi ajazu shine malamai suka halatta malikiya aka ce kai salati ga annabi a cikin tahiyya wato farilla ne shine mazhaba na imamul mawaz imamul mawaz ɗalibin malik ne amma kuma shi ga ra'ayinsa salati ga annabi a ƙarshen tahiyya farilla ne in ji mawaz wakila fardun marratan fil umri bila khilafin inda ahli zikiri an ce kai salati ga annabi a ƙarshen tahiyya farilla ne su ɗaya a rayuwa bila khilafin ba tare da sabani ba wajen malamai masu ilimi to kunga dangane da salatin annabi a mazhabin malikiya an samu ra'ayi guda nawa ra'ayi guda uku shin malikawa suna ta dalili kenan ba sai kenan malikawa su din nan suna bin dalili kowa yana hali ne duk inda dalilin shi ya kai gare shi ya bada fatawa da shi kaga imam malik dai shi ya ce yin salati ga annabi sau ɗaya ne a rayuwar shi ne farin nan amma kaga wa ya ce kullum in za ka yi jiya kullum za ka yi jiya dole ka yi salati ga annabi ko sannan kuma aka samu wasu suka ce a sunna ne duk sanda mutum ya yi jiya a salati ga annabi bayan jiya sunna ne an gane ku to ga shi kenan ko da yaushe a cikin addini ba a so ka rufe ido kai ta bin wani malami ba tare da ka binciko dalilin da ya dogara kan shi ba an gane yi saka malikawa suna bin dalili ba mu kalli dai bane wa sunnatun tayammum salami wal khulfu fi niyati fil mizani sannan kuma sunna ne da mai ta sallama mutum ya sallama gefen dama sunna ne da mai ta sallama sabani zai zo nan gaba a cikin sa a cikin tsarin waki kaga ce sabani zai zo kenan malamai za su tattauna kowa ya dogara da abin da ya samu na dalili ya yi baɗi. wa ma ataka ba da zafa huwa mubah fa zammihi fazilatan wala juna abin da yazo maka bayan wannan to shi halal ne shi halal ka kira shi mustahabi babu laifi in ka so ka ce mustahabi ne babu laifi وكالقنوت والإمام يقوم من موضعه بعد السلام كما سنية سترة سنية سترة مستهبي ليش دين القنوت alhali liman kuma liman ya tashi daga inda ya yi sallah in liman ya yi sallama zai dan matsa daga inda ya yi sallah shi ma wannan mustahabi ne bayan sallama bayan ya yi sallama sai ya tashi daga inda ya yi sallah din ya dan matsa to shi ma wannan mustahabi ne fazila ne shi eh, kazatta ya mumu idza sallamata idza sallamta wal akhdhu fi dhikri sallaita hakanan damaitawa in kai sallama ka yi gefen dama sannan kuma mutum ya riƙe zikiri in ya yi sallah bayan mutum ya idar da sallah kada mutum yana idar da sallah ya tashi ya tafi bayan ya idar da sallah sai ya zauna ya ci gaba da yin askar ya ta yin askar wanda suka zo a cikin sunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh. ita masu ana ta a ko sa ta daidai zo ta نعم يتبنى صورة من عشر نعم شوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عشرون دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيه ما وتب عشرون دينارا ديناري عشرون نصاب في الذهب شيل نصاب ديناري وربع العشر وجب فيه ما rubuwar ushir shi yawa zama cikin su idan mutum yana dinari 20 sai ya kasa dinari 20 kashi 40 kashi 40 zai kasa ya bada kashi daya one over 40 shi ne rubuwar ushir in ce rubuwar ushir a kasa abu goma shi ne ushir one over ten shi ne ushir to one din nan kuma over 4 kashi na su ci one over 40 kawai kenan an gani shi ne rubuwar ushir yanzu nawa ne wani wakoti na dinari ishirin wani wakoti na dinari ishirin kawai dinari ishirin half rabi a'a dinari kawai da tunyarar za a ba da rabin dinari ne an gani rubul ushur shine rabin dinari an gani abdu zuttajir dainun wa dainun man adar qimatuha kal ayn summa zuttika sannan kadara wanda ake kasuwanci da shi Kadara da ake kasuwanci da shi ana siyarwa za a bada zakan shi ya kai shekara wa dainu man da kuma bashin mai kewaye kasuwa bashin mutumin da yake juya kuɗi yana juya kuɗi kuɗin nan ya kai shekara da zarar ya karɓi bashi bashi na ya kai shekara to zai bayar wa dainu man ada mato haka ayin wato da kaddara da kuma mutumin da yake juya kuɗi an gane an ce mai juya kuɗi in ya karɓi kuɗi sai a bashi kaya a in misali yana karɓin kuɗi zai siya kaya yana siyan kaya za a ba da kuɗi dila ne shi ko kuma irin mutumin da yake juya juya kuɗi din nan kamar masu sai da provision an gani kana siyo kaya za a siya ana siya za a ba kuɗi an gani ku hmm. ke irin wannan mutumin da yake juya kuɗi kuɗin nan za a duba in ya kai shekara shi kenan yana kaiwa shekara kana karɓin ka an gani ko da bashi ka bayar ka ba da bashi amma dai kuɗin asalin kuɗin ya kai shekara kana karɓin bashin ka za ka ba da zakka an gane kamar tsabon kuɗi sun mazu ke kare sannan shi ko mutumin da yake ajiye abin da kayan shi ba shi ba wai yana sayarwa bane nan take kamar mota zai ajiye mota sai lokacin da da ya tsada ya fito da shi ko abinci zai dan ajiye sai lokacin da ainihin ake bukatar shi zai fito da shi نعم زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين zai yi zakka da zaran ya karbi kuɗi ko ya karbi fashin zai yi zakkan tsabon kuɗi da sharaɗin ya kai shekara ga asalin guda biyu an gani yana karɓar tsabon kuɗi ko ya karɓi bashinsa a matsayin kuɗi da sharaɗin bashin ya kai shekara shi ma kuɗi asalin shi ya kai shekara an gane wannan? ko yi kamsa ta jimalin jaza'a ngana min binti makali mukuni'a birni ke kamsa ke kulli kamsa a cikin dukkan raƙuma biyar jaz'a za a ba da gana min na tumaki binti makali za a ba da binti makali ya gamsa hmm. binti makali ya wadatar wa fil hamsu wal ishirin wa bunatul labun fi sittin mal talatin ta idan ku ya kai ishirin da biyar

sannan bintu makan mukuni a firkan amsan wa shirin shi bintu makan ya gamsar in raƙuma sun kai da za a da bintu makan ibnatul labun takunu fi sittatin ma kuma ibnatul labun zai kasance a cikin 36 su iti karin da masu aji abu a san da mutum ya aji abin bai da wata wani kima sosai masarufi amma lokacin da ya fidda shi ya sai da sai da kuma abin ya sai na sabon zarka a lokacin shi ce zai duba lokacin da ya fita sai za a fitar insha Allah shi yanzu ba na kallahu mu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك